Tirmidhi ya fitar annabi ya ce Allahu allimuki ya ce majuwairiya matatai kina son in karantar da ke kalimatin wasu kalmomi ta kuli na hada zaki faɗe su kamar ta ce eh sai ya ce mata ke ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi kaga yan maimaita sau uku ko subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi yan maimaita sau uku subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshi ira kuma da sauran malamai a haɗu da dalili a yi wani zai yi zage-zage daga baya ji shi sannu a kai wata shekar bakwai kina na magana yanzu ana kan masa shi na mene shi na bakar jiya wani zage-zage sai ko me ka bi shi sannu aka ce to daga baya mu zaka ce in ma dai ka ce a ba su da papa manzala ne shi je ba shi ina bakar mu baya kuma sun san ga yadda manzo laifa ya fara ya san mana na Fatima fa lokacin shi da abin da ta ce kuma sha yadda ba wani nassin da aka dauka ce abin da ku tafi sannu mana kai aisha bai ji daɗi ba ilimi abu ne wallahi ilimi ba ta mun baka nan wanda wasu yan secondary ba su suna ta ihu da karan kacici ba ma imani ma sosai mustaqilla ne wallahi mala ko aiki a gaskiya ilimi ana fada da wasu abubuwa ma za ka yi mamaki wallahi ilimi Allah ya ba mutane ilimi wallahi kuma yan shiya na akwai masu amana ciki gaskiya da muna hada mutane da suna fada a kowanne suke warwarewa sun ce duk wannan dan ba san da shi ba sam sam sam sun ce sam da kare na ma yara ga inda abuwa ga inda abuwa kai mutum bai kamata ka hada kowa tarkace ba su suna yi ne amma sam sun zai mai gaskiya ana gyausu yanzu ana gyausu yanzu don ana son musulmi su hada kai yanzu abin da ake kenan kasashe malamai yanzu suna su hada kan musulmi baki daya don ba haka ba america ba wasu da wani yaki yanzu ba musulunci ba ta fito karara ta gama rasha musulmi take haka to na ji zam tashi rahman ne ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بات الكبير أربع بلدي ويتبعني Ranyi होना दीक्षा हो गया वह कभी कभी नहीं हुई Thank you. ce wai ba ka amma da kana zaune Shi ya gaya muku ba ina son da bai samu ba. Ai sala yana son aure biyar zai hada. To, Rahman ma'ana rahman suna Allah da kowa ɗin saboda da farko wanda sura haka ya fara abu rahman Allah ya karanta da kansa ya karanta da kansa abu rahman ina daga cikin abin zagin waya Allah ne irinsa da kansa kuma irinsa da mahlukinsa to amma mu rai suwa zan ranta da shi ne shi kare ba zan roke da mahlukinsa ba shi kamar da yake nufi da mahaluka in nuna maku cewa shi ya haci kayansa yake nuna kimansa inda suke to amma mutum da mu da wanda Allah yake da sa don bayan sa ne to mu kurensa a shi shi shi zan mutawa yake cewa a cikin suratul rahman an ijma cewa duk ayoyin da suke cikin suratul rahman abin nan ne abin nan makiya ne din katada yake cewa akwai waya imam an katada cewa akwai sa'ayi ko madani ne to amma mafi yawan aya ya nuna cewa makiya shi abinda yake sake so samu makiya don mafiya gina mutane akan tauhidi hmm. da zumunci da makarin alaƙa halaye na gari da abai na bari abin nan a nisanci fasada a ban kasa da lokacin suna tare da kafirci wa kala mujahid mujahid yace kauli ta'ala shams wal qamar bi husban shine ke so yace bi husban shine kal husban raha kalmar raha akwai abin da ake naka dari musa naka to nasu babba ne za a ɗauki dutsen nika a sa a kan dutsen dawansa shi a samu rakuma a don wannan sauri kasu yana ciki shi ana kewa shi na taimaka shi a gidan raha su ba ma ta suke ba wani lokaci wanda masu kudi lokacin dutse babba su suna dutse shi su aka rani a cikin dutse shi su zuba kwa yana ciki shi su don wannan abu biya shi su sa kuma yana ta yi ba ke ina ina naka shi a gidan raha Hmm. usman ma'ana a ringa ihu shawa da ce rana da wata haka suke cikin tafiya mai da kasa kage ana a ce a ta geography haka suke fada sama ba da yake wata ba da yake ba rana ba da yake ba kawai a cikin sama suke suke tafiya kamar da kasan yake tafiya gasar kasan duk yadda aka yi ne a rasa yake ba abin da aka tare shi aka yi tsaya kuma a cikin yanayi ke kasan nan fili ne saman na fili ne haka yake da tsaye to wannan ratayan nan ba yadda za a yi mai kirkin shi ba shi rika shi kawai mai kirkewa ba taba san wani abu an kare shi haka ba to haka wata kuma da ba sun alate da tauraro baki daya kafin a ji sama na farko kara wa gairu gairu mujahid wannan asafu kar muka da ya hmm. asafu kace hmm? asafu asafu ina sauran ka husbani ka husbani ina hasabu yake eh bi husban husban shine a tafi wa abubuwa tare da kamar mutum na cikin ibo ruwa shi husban shi ne ce kamar da dusin da ake juye shi a cikin ruwan dini abin nan abin da to an kale kuma sama da kasa suke fifiya ya dan wata da rana suke fifiya sama ba tare da wani ya kare su ba kana gane da sai kage sama namu ya kasar namu ina da wani ana kira ya sha na Allah shi san kana sama ba ka wuce wani area ba za ka iya fada kasa saboda kasa yana jawo ka amma ka wuce wani wuri kuma ke ba fada za ka yi ba ko ba tafiya za ka yi ba eh kana nan haka saboda kasa jazibiya ce shi san ka tafi ka tafi ko wani area ba ka wuce ba to za a iya jawo ka ka fadi shi san mun tasu faru jazibiya ce to amma ko wurin da kuma kawo ci san ba jazbiya lakata kawo ci sama kuma ba wani ba shi jazbiya kawai an bar gara ta yi shi sa giragen arnar da masu hau sama mun dai sun harbe shi Allah Allah suke sun wuce wannan wuce shi da hadarin dawowa da man kuma an suke fatima can ba dawowa ba tafiya shi da Allah ya yi ice wa kara gairu wa aqimu alwazn kuma haka bane yace Akimu alwazna shi yace yuridu lisan mizan yace abinda Akimu alwazna ba wai ma'auni bane kawai a auna mangana da azza harshe mu zaka yi mangar ka fade shi harshe ka ka wazna mangana zama daidai eh wazna lisan ba wazna kaya bane in zaka fada mangar ka yi insafi ka faɗa daidai kuma ka yi adalci a cikin kaulinka a daina son zuciya son zuciya ba kyau kagin yanzu yanzu abakar kuma abakar ya mutu shi kowa ya bin sai ke yi to me yasa ba nike shi ban kunce mutum ne tun lokacin da yana nan da rai don me yasa ba nike shi ba don ake da anan da ake zagin sa shirin za ce baya nan kuma shi ko tudu shi mutum kirki ne kaga akwai masu kirya ciki ba gaskiya ciki faɗa ba akwai masu kirya ai jiya na taba na to me yasa lokaci na wannan abu a gaya masa mana cewa shi mutum kirki ne mai son gyara baya su mun komai me yasa ba ta biki shi ba shi da yawa ya girgirin na bashi da mabiya don an kwashe masa mutane kuma a ce wai shi na fara gaskiya to kuma yanzu ko ya rubuta ana fara da abin da ya nake son sa duk makarantun ne mafi yawa waje da kirista suke kwace wurin shi da kwace shi amma lokaci yana taba abinsa amma duk da haka yana mara aiki yana taimaka jini a nan wurin ina da kishin ajina a wani to haka an zo yanzu ana taya abinsa ana taya abinsa amma me yasa ba taimake shi ba kanon na kowa ka daka mutum ka faɗa ka rediyo ma cewa ne wannan muna da eh na faɗa ce ba ba a ba mu da ma da kai kafin kan sharin tafiya na ce ya zana ya ban sa ya ban sa ya sa aslan ba tunke shi ba ai wannan magana ne eh wannan na ce kuma ga abin da yasa sa mu muke so sa taimakon da ya ma ci gaskiya wannan abin na faɗa kuma mafi yawa ƙarya suke yabon da ake nan gaba za ka shi zagin sa ka kawai kanji saboda in an daga ka tuma nan ka ce a maka faru da abin da za daga banza in ka lura mujtama mu abun mamaki ba mujtama ba da zaru a duk mutum da ka san shi shi an daga shi ana yabin shi karshe imati mai neman maza ko mai neman mata kuma cin haram ba inda za a daga mutum a kare lafiya shi wani tsoki to al'umma ko ba zai ba a ce wai kowa banza ne ba zai ba akwai bayan lafiya to amma nan ka samu sa wallahi duk wanda ka daga shanci da ke banza ne ba yadda za a yi ba wannan kuma Allah kawai da sai sannan ke gaya ma wani mai kudi ne daga cikin manyan manyan mai kudi a kan mai yake gaya mu ya ce ya samu wani fim na lannan ba shi da abun ya bude wani tesha ina jin fim wa ko koyo ya ce da ya muri da bayar mai da bahaushe suka nemo kudi shi suka samu kudin shi bayar mai ya tafi sa ana biki ya dawo da dukiya namurin ya zo ana biki an dawo da dukiya ba shi yanzu ce dan banza ya zai wanke wani ce ko da ne ba ce da shi sande zuwa sau da bakin ciki ike cewa yuridu lisan shi shine ka kiyaye ka sa harshen ka ya adalci wannan shine ibn ne ke cewa al ikamatu biyat sai da adalci akan hannu wal qistu bi kal kuma ka yi adalci a zuci shi ke cewa wal asf akan ayan da yake cewa wal habbi zu asf ne wa raihan wal asf zu asf da ke yana nufi nan anan zu asf wa raihan ina nufi al asf yana zuwa ina zuwa ba aya ke jawa ba kai yake cewa al asf nan bakalun zai shine idza quti aminu shay'an qabla indrak shaki kira asmanan bakalshe shi na abin da ya nuna ana can ku sayayyen abu dawa ba abin da yake ba a haushe wahala nan kamar kaya ici abin da ina ce duk abin da yake yake yi a kasa eh to ba haka ba abin dai di ƴaƴa ne abin abin da zai yi eh, wata yawa yana yana ƴaƴa a waje ko na min da kira da wanda yake kasa baki daya shi ne ke cewa idza kuti admin shay'un da yanke wuna ba a cikin kabla yudrak kafin in nuna to sun ana kira shi asu faka zalika da asu ana ce asu raihan ya ce warkuhu warqu itatuwa abinda ake ake ake ake ciyawan kafin nuna ana kira asu wal habbu yace menene habbu alladhi yukal minhu abinda ake ce a ciki shine kwaya an fitar shi a cikin zangarniya wal raihan fi kalamin arab ya ce cikin magana larabawa arrizqu shaki kira raihan to saboda ce al-asf shine abin da ake kira wa ganyen da yake ya bushe ya abin nan ciyawa wanda ake kira ake kira al-asf shi kuma raihan shi abin da ake kira resu duk tafsirin nasu ne wa kara ba duhun wai su ce wal asu muridu ma'qulu min alhabbi, abinda ake ci a cikin kwaya da aka aka fita da shi a cikin zangarniya warraihan nadijul ladhi lam yuqal wanda ya nuna amma ba farace sa ba duk ina gaya maku abin nan al-asfu wal raihan cewa in ka ce al-asfu ma nan yuridu ma'qulu min al da abin da aka tace shi ko shinkafa ne kwaya da ake ci a cikin ki ake kira al والريحان مضيج الذي لم يكل abinda an tsinke shi ya nuna amma ba ci ba ciki wa kara gairu wani su suka ce al'asu warakar hinta sun ce ganye ne na abin da ake kira abin nan arkama da ganye arkama shi ake kira menene al'asu O kara dhaha al'asu tibnu o kara tibnu sunan tibnu yace ka tibnu ne kwayan asalin kwaya da cikin abin mashaki wa kara abu malik al'asu al'awar ma yan mutu duk abin da yake fara kullowa a ƙasa shaki kira ma yan mutu shi na asu tusammihin nabatun habura nabatun haburu kalmar haburu bi mana daqiq shi ne abin da ake kira gari an ce sha a ce wai shi in an kira ce nabatun haburu ya ce in a al'asmu shine garin abin da yake tsire abin da yake fitowa kasa garinsa shaki kina na batun habura kalmar ta haburun da a daga cikin zara al'asmu wa الأسود ورد wa kana rayhan الرزق duk wanne na kuma maganganu ne na malamai menene wadannan kalmomin da aka fassara su matsasan gani kalmomin ne yake kawo muku haka to yake cewa wajen da cewa wa khalaqal jan mi menene min marij yace marij al-lahbun asfar yace shine harshen wuta shine asfar wanda yake da launin asfari wal akhdar da wanda kuma wuta yana ci zaka ga zaka ga yanzu kamar wata na shiga ga yana haka in ka ga shi kamar launin bula shaki kira ahdar alladhi na wanda da za ga shi saman wuta idza ukidat inda an kunna shi su ake kira marriage yace an hace iblis na kan wanda imma mai harshen asfar kuma ahdar wanda yake wannan ahdar ina karshen wuta da za a gan shi kamar eh, ruwan bula wajen wuta inda yana ci eh, kafin na ci amma ya gaba nuna kuma shi ga gan kullum shi ga irin asfar na kake gani yace wa kala ba'dhum qala mujahid rabbul mashriqaini li shamsu fi shita yace wajen da rana take fitowa lokacin sanyi mashriq wal mashriq fi sayfi da kuma lokacin da yake a lokacin damuna mutum bai zai gane ba shi wanda yake da ilimi yake da noma kawai karanta geography abin da yasa in ka lura yanzu lokacin da sanyi ya mara yawa shi ga ranar ta yi can tekun nan a nan wurin baya zuwa daidai sai in sanyi ya zo a nan shiga ka can birtaniya da faransa wanda da an ranar ta yi nisa da su tankar ma ke yi ta yanzu zafi ke zuwa zai sake dawowa nan da wannan zafin wata nan a tsinke a kan mai ke wuce amma da lokacin sanyi ce da ranar daga can yake haka za ga yana wucewa to za ga daga baya kuma shi zo har nan yake fitowa kowane rana kuma da fitowa sun gano ba karanda kowane rana akwai lokacin da yake karatu yau ne ake canja wannan lokacin wannan wanda yake ta canjawa shagin daidai da aka kira sallah asuba ba yau shagin mici biyar karo mici biya karo to fitar manazin fitar yadda yake fuskanta duniyar nan shagin da yadda ya fito yau gobe ba shi ya fita ba to shi ne yake cewa lokacin fitarsa lokacin sanyi da lokacin da yake fita lokacin sanyi ne rabul mashirkai ne amma wani yana nan bai san yadda ake ba har yanzu kai waɗannan abin ba wai geography suka karanta ba amma ana izna da lura akwai lokacin sanyi da yadda rana take fito sanyi da zagin wata ka duk zagin ranar daga can ya bani to ka lura kuma da zagin can wajen sahara da kasashen birtaniya da su suna tafiya da sanyi to mu kuma yanzu rana tana dawowa to kafin yi iso gumu shi ga kuma zafi da ya kada a cikin teku kuma ya zama ruwa shi shi kuma mu fara da ruwa ga mun da fama da ruwa a yanzu hal da ake ciki wani wurin ruwa ake yi su Somalia da su Nigeria da kasashen Afirka ta yamma ruwa ake fi E amma nasu shanun su daban ne masu kusa da cekun su abin nasu ruwan wata uku sanyi wuta eh, eh, abin nan daga su ba su da tarci kamar yadda muke da shi tarjibin su daban ana ruwa wata uku a yi da ranar dai ga su da abun tsarin su na shi dai wannan yake can mu kage za a yi wata shida haka babu ruwa ya wata sanyi izo zafi kuma izo cikin wata biyar wani abu a kai kafin a shiga ruwa to sun can ba za su samu wata biyar haka ba akwai inda na je ma nan wajen abeku hmm. wata biyu tsakanin damar eh kwarai shi sa ba sa iya shuka irin abubuwan da muke shukawa eh shi dai dai maza a gana shuka abin nan sha nan lakyal sha nan sun sayin kuma na damuna da menene za a gan su suna sun sayin da daban wajen da ke damuna zaka ji su kuma suna waɗannan sun sayin suna rayuwa da wancan damuna inda yake don damuna ya fara zuwa akwai sun sayin da za su ji mutum da mai hankali wanda sun damuna za su fara kuka kafin a samu iska ya fara kaɗa daga yamma zuwa gabas to mafi yawa masu ciwo da masu noma sun sayin da irin waɗannan ba shi an karanta geography ba masu masu masu ko masu noma na iyaye wanda suke da izina za a ga sha sun san waɗannan tafiya inda duniya take tafiya ike cewa ike <clears throat> eh, cewa warabul magribai ne shine magribu ha fi shi ta yi wannan shine raba muku ya مرج بحرين يتكيان بينهما برزخ لا يبكيان شين لا يبكيان لا يقتلطان باس حدوة ruwan ku da ruwan abin nan wannan kawo ceku to ne kun zaka shiga to za ka gima maki a bayyane ki ga cekun ga ruwan da ya fito daga nan sun haɗu sai ga yin cekun ya tura wannan an haɗu amma duk kowai na tsaye ba yin da za a yi shiga ciki sun haɗu ina na yanzu in ka fito daga ne yanzu zaka shigo togo za a ganci ga wannan ruwan wannan ya zo gashi ya shiga ga wannan teku kuma ba yadda za a ga wannan alamar da ba wannan alama amma sun haɗu eh. shi ne da ce ruwan da iya ruwan eh gishi ne wancan na sa haɗe amma akwai fasiki wannan na teku da da ya kamata tekun tura wannan ruwan ibishi amma ya ta wannan kuma zai hada wannan da ruwa ko yaushe zai iya biyo wancan shan Allah daban ne lannan muna wucewa an kama wani kunkuru ruwan ya tura wani kunkuru na biyu kunkuru na zai hada mu duk ihade kunkuru ne wani irin wanda ba sai da aka ne ruwan ya tura shi zo kunkuru akwai abuwa cikin ceku ike cewa mun sha'ad wujin lalace wallahun jawar mun sha'atu fi bahar kala'ala mun sha'atu yayin tashin waɗannan gidajen shake kira lokacin mun sha'atu shi ne marufiyar kila abu mina sufun shi ne farko abin da sufun ya daga ina tafiya na kira mun sha'atu saboda lokacin suna da wani abu ne da suke daure shi a kasa da iska ke kadawa shi ne ke cewa fa amma man lam yurfa kala'u wanda bai fara tashi ba ba kiransa haka falaysa bi sha'atu wajen na ce wallahu jawar mushafibat kal alam eh. wa kana mujahid kal fakhar ma'ana khalaqa al insan min salsal kal fakhar kama yusna fakhar shine tukunya da da ake shi kin fakhar nuhas shine min nar wa nuhas musalka ne hmm. ina a ah, da nasu kaduna da naka eh to a tayi hankuri A asufur yusabu ala ru'usi yu'adubu yace nu har tashin kiyama narke darma ake a ringa zuba ɗan wuta a kai eh ka san shi darma in da narke zuba cikin kashi kawai kwaso fatan baki ɗaya ne ibir ibir ibir kashin ruwan zafi ikan taba fatan ne iftori ta fata ibir nama amma da abin da ya shifi darma in an zuba jikinka kwaso naman baki ɗaya ka ci bin maka kashi to saboda shi kamawa yake rike ruwan zafi zuba yake zuba to amma abin da yake kiyar darma in ya zuba kawai kama gudun ya loshi haka to wannan mutane wuta haka za a sa musu shi sa wata na mace tunanin mashi ce me yasa ma aka hace shi Ndi har Allah bai yarda da shi ba to me amfani sa hadisan duniya mutum dai wuta za shi to a tuna ma me yasa aka hace kama shi Allah ya fa'alun ma yuridu ne me mutum zai yi wannan duniyar ma ko me ka sani ne Ba da zai kai kwana goma kana farin ciki kai yanzu mutum zai yi shekara daya farin ciki bai wuce bai wuce awa biyar ba to yaushe kuma mutum zai je shiga cikin wannan azaba Allah ya kare mu hmm. yake cewa waliman khafa makama rabbihi shi menene jannata ne yace khafa waliman khafa khafa makama rabbi hamu wanda ya kudurta bi ya hamu kenan wanda ya kudurta zai zai zai ma'siya fa yazkurullah shi tuna Allah azza wa jalla fa yatruku shi bir wani abu sune wanda Allah zai ba su wannan aljanna tashin kiyama mutum ya yi niyya zai mugunta ya yi niyya zai yi sharri ya yi niyya zai sata ya yi niyya zai yi wani abu shi ya tuna Allah shi ya bari to ya waɗannan su ne man hafi makama rabi shi jannata ne duk abin da koyaushe za ka yi niyya ka yi sharri ko ka yi wani abu shi ka tuna Allah ka da Allah shi ka bari to wannan wallahi Allah zai baka waɗannan abubuwan to shine mafi yawa mutane bayan Allah suke samu su nama ne mutane su gama na ficinan su fita lafiya mm. shi bayan Allah suke samu wannan yanzu ka dukiya banza mutum zai iya sata dukiya hukuma ya sata kudu duk ma koyaushe ne ka gan ga ba wanda zai hana ka kai shi amma ka bar dan zaci Allah mm. to kana daga cikin wanda aka wani man kafa makama rabbi ya mutum da ya kudurta zai shari ko jiji maraba ko yarinya wahabat nafsaha da irin waɗannan abubuwan duk da gashi dai komai zai iya yi amma ya tuna Allah ya bari to wannan shine Allah yake ba su wannan bishara Allah ya samu daga cikin su amma wannan abu yana da wahala fa wa daure hmm. kana magana kudi ba ka da kudi shikenan ina ganin haka ai kudi ko gai da mutane ba su amsa daidai duk saka kaya da kake gani ka je taro akwai kayan da baka ba za a ta doke ka dan iska ne ba baka da wani kima wani ke gaya ya ce lokaci na kasuwa shi yaron kasuwa yana kofan gida a kancin shi yake taimaka na kwashe kayan shi kayan yake gaya ma'ana. ya ce wallahi akwai wanda suke wuce gaida shi ba sa yi ya ce yanzu da an bude masa kanci na cikin kanci an zo za a ke gaida su za su wannan mutane ba a durkusa ga alaihi salama da sande zuwa sande su ai mutumin kama an basa kamar mu'azzam wallahi ina zaune ake rarraba biskit da aka ba irin wanda ake ba kowa da ya ga manya-manya mutane suna suna gari yau kuma zai tsaya kusa da yana so ya ki guda ya ba. ai shanin namu daban ne shi yasa kake gan ko yana sai samu kudi amma kuma a tuna lahira wal man khafa maqama rabbi mutum duba wannan duniya na ba wani abu bane duniya ba wani abu bane ba wani abu bane mutum ji sura Allah irin sakaicin na na'am sakacin da ya eh. fasara wannan rabbi mushrikai ne wa rabbi mutarbai ne hmm. malam umar sambu eh. ibrahim yas ne to san da yake sai gogor ya kai shi ma ta yi mana waɗannan mahaukata mu yaki sauraron ai dadi na da su sun mita zai yanzu ko ya waye ana ji eh da ana magana ce mu yan izala ne a cikin ko ya taba ya taba sa bajo izala ai abin da nake gaya yan wake na su wanda suke kungiya na ce lokaci yi muna da yan boko muna da yan siyasa muna da sojoji sun fahimci akida ne shine shine abin da ake nufi ba shi ne kungiya ba duk mutum da yake da akida a taimake shi wanda ba shi da shi kuma taimake shi a zama daya eh amma wannan da kyawa ringa wannan tabargaza ana ji shi za su daina eh, eh. shiwazu ya yursul alaikum shiwazu lahab minan nan shine harshen wuta Allah kiyaye eh Allah kiyaye eh Allah yace wa huwa dukhanu alladhi yakhruju min al-lahab wannan tiririn da yake fitowa cikin wannan wutan shi fara kama dan adam kafin wuta mai same shi shiga cikin wuta Allah kiyaye mudhamatan wajen da yake ce da ana akhdar ci zai tadda akan gunaki gusa shine ki kira saudawani min wanda in ka gani inda ciya ba ya riga ya fito ya yi ahdar ya yi kore shi ga ya koma baki saboda lokacin da mai kyau sa kenan gonakin da suke kasance mina ri sun kasance saboda sanani saiwa shi ake kira sawa to yake cewa halakal insani min salsal kal fakhar shi ke sai fasara maka salsal salsal shine kulita biran abinda aka kwaba kasa da abin nan kasa da yashi fasalsal kamar isalsal fahad kamar yadda ake hura abu ike kuka da randa da hura ina huru shine saucinsa ake kira fahad kuma randa ko wani abu da aka yi na tukunya dai wani abu da aka gina shi da kasa wa yukalu mutin ana kiran no mana wanda aka kwaba kasan wanda lokacin kafin a gina wannan fahar ina da dan doyi shaki da muti. an kwaba kafin a gina shi shi ake kira mace ana kira fakha yuri na bihi sal ana nufi abin da aka kwaba shi ne ake kira sala yukaru salsal kuma ana ce kama yukaru sarabun inda iglak saucin da kake ji lokacin da ake kulle kofa yake ki shi ake kira sarra kaga wannan sarra daban da salla akwai lam to wasarsara akwai sallanan na lami daban da ra kuma daban shi ra sarra ne sauci salla kuma na alfidilam ne kaban kasan da aka kwaba kafin a gina abu tukunya wasar sara mislun wazininsa misla nan wazininsa kama shi ne abin da aka kinsa shi ya ne tuhu wanda aka kinsa shi haka shi ne ke nufi sarsara abin da yake nufi abin da ya fado a fuska amma ma'ana yake sai da kai shi abin da ake kira sarsara shi ne kasan da aka kwaba da ya kasan tabo da aka kwaba shi da shi kuma ina da yadi ina da ina da donko shi ake kira sarsara asalin dan adam kenan faki hatu ya ce wa ruman ya ce ga wasu suna cewa ruman da nahar su ba kai marmari bane ne to shi ke su bambanta makacin yace fakiyatu shine kayan marmari wa kala ba'dhum laysa rumanu wa nakhl bi fakihati yace rumanu da nakhl ba ya'yan bishiya bane wa amal arab amal arba'a fa innaha tu'udduha fakiha ta'udduha fakiha suna sa shi kayan marmari ka kauli azza wajal kamar yadda Allah ya ce hafizu ala salawat ya ce kuke sallah guda biyar sun shiga ciki shi ya ce mai kuma wasu salatul usta me yasa ya faɗa haka da Allah ya ce ya ce kaulu ta'ala fihi ma hatu bai fara hatu ba shi ce wannan alwarun rumani shi wani suka ce tun da Allah ya ambace hatu daga baya ce rumman wannan rumani to shi dabino da wannan menene rumani ba ta cikin kayan to shine Buhari ke cewa ai ba haka ba don ai tafi kan bu tanazzal mala'ikatu menene wa waru ba mala'iku bane eh shi ma mala'ika ne shine ke cewa hafizu ala salawat wa salatu usta salatu usta ba cikin hafizun ne to ba laifi a ce fihi ma atun ayi atifikum wa nahru wa man ba laifi na ji ba kwa gane ne kuke cewa ne na ce kai sha Allah me kake nufi haka ne an ambaci abu a ne ba a kore daga cikin wannan abu a faɗi sunan sunan shi yawa alhali kuma kalmar da aka faɗa ta eh kamar misali ban da misalin da muka kawo kamar ba ka ce abinci mm. su kuma a ce da su su shinkafa a qur'ani ko hadisi zaka kawo banda abin da <laughs> eh kamar sai wanda malamin ya kawo a ni ban ce irin nawa ba ni naka nake so da ajuhunka ya za a yi tunda muka ce kabara kul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail da kyau yau yana yin sa daidai eh, yau ana tare da an koma gida alhamdulillah amma bi ne ni'mat rabbika fahadis ko yara kana shekara talatin ka samu gida ni na shekara 50 ma ne na samu gida ni ban taba samu mafarki ma zan gida ma ba kai gidan haya Allah kiyaye mu gidan haya Allah kiyaye Allah kiyaye da gidan haya yake cewa ya ce wa salatu usta fa amarahum bi muhafazati ala kulli salawat insha Allah ya bada umarni ake kowane sallah summa adam asr tashajjudan shi ya koma ci a sallar lasa sare sarinin kiyaye sallar lasa yana da cikin cikuicin da za ga Allah ranar tashin kiyama shine kai a bude ma mutanen mu ban daki ban daki abu da yake sallah ah. a ah, ya ake masa haka so ya suke ban ci an ga bude shi ba ranar karatu an baka ne ai don suna gina wannan naku yana gida ko na kiyaye duk wanda bai kiyaye sallar la'asar ba ko shiga aljanna ba zai gan Allah ba sallar la'asar zaka shiga aljanna ba amma gan Allah ba zai yi ba don tukuicin gan Allah shine aljanna shine sallar la'asar da sallar ba saboda masu bancin kama arnar na su kiyaye tawa kama uidun nahal wa ruman kama yadda aka yi fihi ma fakihatun wa nahar wa ruman ba komai wa ha. kwatankwashin alam tara annan la yasjudu lahu man fi samawati wa man ardi yasjudu lahu menene man fi samawati wa man ardi thumma qal wa kathiru minan nas wa kathiru haqqa alaihim na fata ga wa kathiru minan nas ai suna daga cikin man fi samawati ardi amma kibanta su ne وكثير حق عليهم العذاب وقد من في الأول قوله من في السماوات ومن في الأرض باكم وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب a daga cikin man duk wai shiga amma kuma gashi aka kibanta wai su wannan nuna ce duk ina nuna cewa ruman fakiya da ruman ne ka wani ruman suna cikin fakiya fawakiya Allah ya samu dace wa kare gero wa inna ma kunna kaza li'annahu lam wajen da kuma yake cewa afnan afnan yanzu wakala afnan shine menene afsan shine reshi waɗannan ne a cikin aljanna a ƴaƴan bisha ba shi ka doki wani abu ka ka ka ka ka ka ka ka buge abin nan kana kwance da ka iya sunce ƴaƴan mangoro ba shi ka shawara ka duko dutse ka jefe shi isai isa ki duka kanka fasa a mm. kutufu hadaniya mm. wa kala hasan basri fa bi ayi alai ya ce fa bi ayi alai bi mana ni'amati alai shine ni'imansa in ka ce alai fa bi ayi ni'ima ne anan wa kala katada rabbi kuma tukazziba ina ka sallaka eh wajen da yace wajana ni, dani ce wajana an kusa sun kasu jana shine sun kowa wanda ya nuna jannatayn dani wanda gonaki guda biyu wanda ya'yan bishan sun kusa sun dani sun ne kusa in kana zaune zaka sinki in kana tsaye zaka sinki ba shi ka tashi ba shine mai yi na qarib wanda ake tsinko shi na kusa ba shi ka shawala ba wa kala hasan fa bi ai ala imana ni'ma ni'amihi ala kenan wa kala katada rabbikuma tukadziban yani jinnu wal ins yace tukadziban rabbu rabbikuma domin kuma ya kuma a jini dame a dan adam hmm. an gane ku ba tare da mu ne to na amini na duniya kenan na'am na'am ne na duniya kenan a ni ma ta ne ba je an tifa bi ai ala'i wace nima ne kuke kafirta shi kuke ta shi ai nima ne yana da yawa da na duniya da lahira hmm. eh ni'ima na Allah baki ɗaya ne ya ce fa bi ayi aya ki fassara maka fa bi ayi wace irin ni'ima ne kuke kiryata shi kuma gashi kuna gan shi a bayyane mm. eh zai zo ai ba shi gare ba ne don ya zo daidai da ka o kara ku darda kulla yawmin huwa fi sha'an yace ko yaushe yana cikin sha'ani ne Allah shi baya bacci yaghfiru zunuban ina yafe zunubai wa yakshifu karban ina yayi bakin ciki na Allah haka yake wallahi duk da ka shiga inda kai musulmi duk ba da ka shiga in ka ko shan Allah yayi maka eh mutum da bai san Allah ba shine zai yake kashe kansa yake wani abun nan bala'in da ka shiga akwai lokacin sa akwai lokacin sa shi bala'i daya wanda kai malami ka ya abu a fito da ke wata na cirki malam ko mutum malam ina karatu a same shi ya kurto kaga ko ka ba yarinya ciki ko a ganga a buge kaga shi ka canja unguwa shi ka bar gari wannan ai gar mutuwa ka ne wadannan a gaban jama'a kuma ta ke to me zaka ci amfanin duniyar ka ai ba shi wani amfani ya mai kiyaye a kun sabuwan da ka yi shigar ka bar duniya ko ka bar kwata-kwata to me amfanin ka wannan bawan Allah da wani abin ya faru nan eh ai shi ba shi da wani amfani kuma wallahi malam lokacin muna gwale da kafa zaba ta kalli aji sa wajen jiya su gwale ne lokacin mu gama ba tafiya yake kawai bai san ma da yake taka ba kada zan lokacin da ya ba ba n'o da yake saurara eh, ba zai saurara ga duniya eh to me zai ga mutane kuma da muna maka ya zo sai ka abu ya tuna su manzo Allah menene menene ta zagi mu dan wahabiya waye waye waye to sha nan la haka yake hmm. shi sa lahiran ka gan kai abu nan Allah ya rufe maka shiri to ka sai lahiran Allah zai rufe maka shiri in ka abu wanda ya aika to ka san lahira za ta tambaye ka ku ne wannan sauraka ta shirin da su je su nemi mace a sabon garsi iskanci su zo kuma su zama wajen shayi shi kuma ya faɗa da ya nema to lokacin da ka bayyana mu za a bayyana shi a lahira mutane ba su sani ba in kai abu ba wanda ya laika ya ganka to bai ka amma yayin da zaka bayyana mutane su ji to lahira san bayyana shi eh saboda haka in kai abu Allah ya rufe maka shi to tashin kiyama Allah zai tambaye ka kai da shi ce baka yi kaza ba ka ce eh baka yi kaza ba eh ba na rufe maka shi eh to na rufe maka shi a nan duniya shi sa na rufe maka amma ma dama zaka je sabon gari kai aikin baraki da yaran mata kuma ka zo ka tara mutane a wajen shayi ka faɗa to za a faɗa maka lahira gaban jama'a to in ka gani duniya Allah ya fito da ya bayyana ka to lahira ba zai ma ba malam Allah ya kiyaye eh na misali kuma tana abun da amara kyau to aka yi shuba Allah bai bayyana kiyar misali hmm. to ya iya barin wani abin turo ko zai ke eh bar abin da abin da Allah ya nema ki oh kana sa ci gaba da yi ne to <laughs> kala in ga Allah ya maka kara so ka yi tuba kana abu Allah bai bayyana ka ba to ka yi tuba amma wata yana Allah zai sai bayyana ka wala ba zai ma kyau ba eh, akwai wanda aikin ke na ɗalibin ilimi ne a karin da eh, ina ana in dai karatu ne ana yin irin tilawar Qur'an da bayyaji inda ilimi ne da ya da yanga fatana ka kama shi da dare ya ta ina abin da annas ke sa suna yan kawai suna masu kiyo suna tsoron malaba da dare da maraba ya je karto aka kama shi eh. aka aka haskaka a cikin wannan dare wani kiyaye rana kake to ina zai tafi kaga irin wannan gara mutuwa ko to zai gaya wa duniya ka kama suna kawai eh wani ba kama suna irin waɗannan dai an fito shi jama'a suna kallo to duk irin wannan rayuwan in ka ga Allah ya maka shiru to kai shiru amma ka ci dukiyar mutane ka yanka mutane ka yi menene kuma daga baya kake faɗa kuma yanzu halin da ake ciki na kashe kashe mutane da dauke kafafuwa yanzu da na mana kara yanzu ma sha dokon kai rajiyo a ce wani an sace na an kai ni kaza na gudu amma har yanzu ba yi magana abun ba amma yan sanda yanzu da shugaban kasa ya ce a nemo wanda suka sababa kashe an kama sun goma sha bakwai amma ma yanzu ba yanzu ba kama kowa ba sha ba ka kama yanzu sun kama ai yanzu me yake kira karamar kace za a dauka duk wanda yake ciki da baya ciki za a kama shi an kama su yanzu kuma da za mutanen ka kai kuma ka daina wannan nan wajen da to yanzu kai kana kuma ku malaiku ne Eh, mutum goma sha uku aka kama su da ya faɗi wannan abin aka kare aka ce wai ake zama ba haka ba ne har da gaske ta zo na me an ɗauka ba ce wai kisa ne ba aikawa aka yi aka ce shi ba ɗauka aka yi kawai wai yanzu a'a ba wai kisa ba ne ba ya su ma su da alƙashi da lafiya da aka yi waɗannan abubuwan ba wai kisa kai masa wanda suka kawo sababi su ake nema na'am eh dan kawai ya mutum goma ya ran da mace ya san tare kama kaza a cikin su amma kama sai yanzu duk ka san nigeria karan lai jarabe ka karan lai jarabe ka karan lai jarabe ka kar Allah ne jarbe ka kasan nan Allah ya jarbe ka ba abin da ma ba eh? eh kawai Allah ya tambaya na me kamar mutum da yake yi babban malami din ko abin nan Allah ya tona masa asiri kowa ya gani to sai ya dauka kamar wani abin kafara ne in ya tuba kafara akan kallawa yanzu ba wanda ci ba kafara ba ya ce tona shi shine kafara an sai masa haji ne ka daina ce na tona shi kafara ce to wa kama kafara na musiba a ah, dama Musifa ka nema haji shi ne kankan su gudai dan duniya na wai sa masa haji fallasa ne wannan fallasa ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum da yayi wani abu na abu na shirin ne wanda Allah baya so in Allah bai sa ya wani bai gani shi ba to iboyi kansa kuma za ya fara shi sa mutane su zo su ce manzo Allah nayi kaza kawo da hankalin kalisa amma domin ba sai maka hajji ba an fallasa ka ya eh, ba abin da aka yi ma shi da sai maka hajji fallasa yanzu mutum da yayi wannan malam wa me zai ga mutane kuma shi sharri a nan duniya da zai yi kai wanda ake tomar da baka yi shi ba shi ne tashi hankali amma mutum ya riga ya abu ai buga ta kare zai je ga jama'a shi akwai shekarun da mutum ke kansa kuma tarihi mutum fara ke kansa mutum ma lokacin mutum na balaga farko eh, da yaronsa ke tarihinsa wannan lokacin kaɗan ya riga ya wuce to kaga ce ke nan duk lokacin da kake balaga da tashi ka ke mutuncinka zuwa har ka zo ka aure ka ke ka sai ga tarin ka ya zama safa a kyau kyau amma ka kuskura ka lalace wannan lokacin to shikenan Allah ya kiyaye ice wa kai ibn abbas barzakh ya ce maraja bahari ne ya taki a zaune shi ne haji da tsakanin ruwan teku da ruwan dadi wanda gashin ne ce maraja bahari ne ya bai an bai nawa barza mm. al'anam shi ne wani ardu wa ba halin anam Allah ya ajiye kasan lil anam bi halitta ba mun kade ba da sun sa'id ibrahim bare da sauransu ba mun kade ba anam ne halitta alam akwai masu ceku akwai wanda suke gyan kafa akwai wanda suke kuma wannan Allah ya yi wannan kasan don su Allah ya ce su ne da saye da dabbobi da susa da murmura kashi dukkan su mai musharaka tun kasan na Allah ne bayan da zaka yi da su me na ji ba kai wannan ba na ya bambanta da naku na ji na wai na eh kwarai wa yarfa qauman ya ce Allah yakan daga mutane isa su a cikin aljanna wa ya dau akhar ne kuma sa wasu mulk da an ce wasu su isa a wuta haka Allah ke shi ne mutum da shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ina na a cikin ku ya je neman aure ma ba za ta tanka shi ba saboda ba dauke shi komai ba ya ce wani kuma ya ji ko sha sauraren shi ya ce to wancan wanda ba dauke shi kuma ba tashin kiyama zai yi shi dan aljanna ne wannan kuma da an gancewa shi ne kuma kuma tashi lahira ba komai ba ne saka duniya mizani sa ba dukiya ba ne ba sarauta ba ne ba karatu ba ne ba wai talaka ba ne aiki ne saka wanda ya zama da kansa suna da wani ajisan abdurrahman bin auf shi tashin kiyama zai lalabe shiga aljanna tun da shi talaka ne yana kawai yana cin hashinsa yi kordonsa yi menene zai shiga aljanna wala wuta zaka musamman talakan da ma ma zagi mutane shi zama su abinci haka ne malamin duk wazin da kake yin ba aiki kake ba ko ma waye kai Allah ya sa Qur'an zaka ya karanta wala zuwa na zuwa alhamdulillah ba abin da ya damu Allah inna ma tukizawna ma kuntum ta'malu haka ne kuma abin da ya shafi sarakuna masu mulki da waye in dai ba Allah ta bi ba baranta na wace siyana a kasan mu Buhari ya taba faɗa wannan kalma ya ce mulkin na gida ko wace irin tsiya ne ana kallon farda shugaban kasa ya zama taraka. dole shi na neman agaji ban da rashin lafiya ko yana neman agaji mutane don a bar shi mutu akan mulkinsa ya gagara ana so a share shi wani ma na so da akan dama a fure shi ma huta su su ci gaba da rayuwarsu ta wace irin mulki na duniya ne a kasan sojiya fahad shi da rashin lafiya ba wanda mai tanka cewa menene ne ki ta kula da shi a duniya amma nan lalle ana sa su shure shi yanzu shi ne ma a gaja ke na mutane ba cikin mulki na duniya nan ike cewa nadahata ne bi mana fi fi ma aina ne nadahata ne jannatain na ake ta fasara muku bacci ke yi ne

amma da shi anan shi na gaba kaɗan hmm. jalali wajen da yake tabaraka sun rabbika zuljalali wal ikram zul azama mai girma mabutin girma shine Allah wa kana gairu marijun khalis minan nar ya ce abin da ya fito tsantsan wuta shi aka yi wuta aka yi jinnu da shi yukalu marijin amir ayatan ya ce amir ya ya ya ya ya ya kibanta ra'ayansa wajen kiyosa ya tantance su ma'ana ya yi ya tsarkake ya kuta da wajen mulkinsa ya tantance sun gumi ake shi ne halis ko kuwa idza halahum ya adu ba'dhum ala ba'd ko ya bar su kowa ina cutan juna ya adu ko ina cutan juna idza halahum ya kyale su ko yana zalinta wasu ko a ce marajin amrun nas shine marajin murtabasu a wuya rikici ma mutane marajin bi mana iftalata bahrani teku guda biyu suka hadu sun cuta da juna min marjatan dabata taraktaha shine sikin dabba kuma a bari tafi duk ina gaya maka ne mene ake nufi marajan tafsirinsa daban-daban shine kawo maka duk anan na fata kun gani wajen da yace sanafru lakum ayyuha sakalan sanafru sanu hasibukum zan muku lissafi tashin kiyama ku ajini da dan adam la yashghuluhu shay'un an shay ba wani abu da zai shagar da Allah ba tare lissafi ba zai yi maku lissafi tashin kiyama ike cewa wa huwa fi kalam arab inda wannan yare yana daga cikin ma'ruf na an sai kasashen yaren harshe da ya tafarran na lak za a gama komai da kuma ma bihi shumul ba abin da zai shagal shi faraga yake da shi ma'ana ba abin da zai hana Allah ya isa ya shi ya gama duk komai ya kuru la'akhadnaka ala giratika ma'ana eh, kuma ya ce ina kwacen ne la la la akhudna akhudan akhudannaka kum la akhudannaka Allah gira cika zan kama ka lokacin da kake gafara gira cika bi mana gafala da kama ka lokacin da kake cikin gafara la khudannaka ala gira cika ma'ana Allah zai maku lissafi tashin kiyama lokacin da kuke cikin gafara kuke aikata aiki a nan. na kaulihi wa min dunihima jannatani to shi ke cewa min dunihima jannatani ban da wannan aljanna akwai sauran aljannu kuma shi ne ce hadathana abdullahi ibn abi aswad hadathana abdulaziz ibn abdul Samad al-ami حدثنا أبو إمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة aljanna guda biyu daga da azurfa ne aniyatuhuma wannan kwanukan su azurfa wa ma fihi ma da abin da yake ciki duk azurfa ne wa jannatani akwai janna daya kuma min zahab gwalagwalai ne kasansa da duk abin da yake ciki aniyatuhuma kwanukan su wa ma fihi ma da abin da yake cikin wannan janna kuma shi ma gwal ne wa ma bainal qaumi wa baina an yanzura ila rabbihim tsakanin mutane da kallon ubangijinsu illa rida al-kibr shi Mahaifin ubangijinsu ala waje wanda ya rufe fuskan ya kare fuskaninsu da ubangiji fi jannat al'adn ya ce a cikin a jannat al'adn jannat da za a dawama a ciki to musulmi za su ga ubangijinsu a nan yan bida suke cewa wai su yan akalaniyin sun ce ba za a ga Allah ba wannan kuma kinaya ne ya ce mutane za su kalli Allah ubangijinsu amma za a ga rida'insa ne shamakin fuskaninsu da shi da suka ce ba Allah za a gani ba shamakin za a gani me shamakin na Shi ne rida ai Allah ba Allah ai ba da rumaya shi kuma dan adam kinaya ce da girman sa za ga shi tashin kiyama ba abin da zai hada shi azamat Allah wujuhu yawma yudin nadra ila rabbiha nadra shi suka ce to kaga wa ma baina qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim abin da yake tsakanin mutane da ubangi su illa rida'un kibr shine mayafi na girma shi ke fuske ke hada su da su ridda'i kiburin Allah waje wanda yake daidai da ubangiji shi ya tsare su ma'ana lalle yayi wannan girman ko igin shi na abin da ake sa amfi amma ku na maimaita don ku gane wasu ɗan bid'a wanda suke so Allah ba a gan shi shi suke ai tashin ba za a gani da aini ba za a gan shi ba ku don ku fahimci karatun eh. wannan hadisin da yake magana eh ai ba zo wurin ba tuku za a zo ko abu ne shi ma ya nace za a ga ubangiji eh, eh amma su ma ba ce ba amma an ce akwai shamaki shine hmm. abin nan an ga shama bai ai za su ya kafa hujja cewa za a gan shama akwai mayafin da zai rufe suka akwai akwai sutura kanin ku da shi shine ba za a gane ba suturan kuma na girma ne azamat la eh to kuma yan kakale an ta an kai ka gane ka kai kakale babu huru maksuratun fil khayam yaran mata ne hura wanda wanda suke manya manya ido kuma manya manya ido nan kuma fari ya fi yawa wanda ta kalle ka dole cika sun bai da kai saboda kyawansa ba irin naku da kuke gudu lokacin da aka ji zance an kawo fitina saka gudu kai wai kana jin kunya mutane amma cikin gudu kuma shi ka tai masa mata eh Allah ya kiyaye akwai ba na ban kasa eh. wata ta ce da ni mutane suna zuwa tana so tana dandan kiyam lelinta jiya take gaya an zo shi su gudu na ce me wai ta ce ba alheri suke so ba mace me alheri ba wai inda an zo zancen nan su a yi fasad da ita da kuna da akidanta tana da akidanta Allah ya kiyaye wai yaye suna da hankali ne yaye suna da hankali ne mafi yawa yaye sun san suke akwai yarinyar da ta ce iyayen suke masa mata a ci bata da farin bata da farin kafa ita da irin farin kafa na kano tana da wani kafa na kano a buɗe da haka ai mutane Allah ya yi farin gini shine ko ne zuwa ma yarin gini malak hmm? ai abun abu wato abu kwanakin ba abun abana ya bun mamaki a nan unguwar fa muka kafa kwamati an mun yi an sa a bidiyo nan abin wannan kowane gauta a wannan taska nan dore karama su malam ya su shugabannin abin nan din eh. na zancen dare saboda irin yadda muke fuskantar matsaloli a cikin akwai akwai akwai wata yarinya shi sauran yana zuwa to abin abin yana nema ya bashi shine muka aka haɗu hmm. aka ce in dai kana son ta kana son ta aka ce ko wani mata laika dubu bai shaɗaura muka aure yanzu ai ba ta yaki aka ɗaura auren to akwai wani tsoho shi ma yarsa exactly shi saurayin ya kawo kuɗi amma abun ya ce turo iyayensa yaki ai ba zai yi ba to billahi alazim malam kai daga karshe dai shi uban muka zo muka zauna da shi akan cewar ya kamata kamar yadda aka yi wannan a samu a rufe asiri shi ma a kirawo manyansa a dora masa aure sai ce bai yadda ba ai ba zai yi ba ka za mu zai yi ba wallahi yarinyar ashe wai da bakinsa da aka zo aka zauna shi yaron aka zo aka sake zama aka ce ya aka yi aka yi tana da ciki wata shida ai mai faɗa ce ki ai ka kace iyaye to iyaye su dabbobi ne ai ni ka mu wani shi na yanka ka a gida na ranar na gane ka ba yarinya na ciki za sa rufe gidajen shi da kama ne a tafi da kai ai cin amma to ina zan tafi da yarinya yanka dan banza zan a gida sha zuwa kwashi na gina gida ne na shekara da shekara bi a saki ni amma kai da ka tafi lahira eh dole kiyaye ai ina gaya ma wata nake gaya mu yanzu uwanta da bazawara sun haihu yaya guda shida ba shi wani ina zuwa wani na cikin haka ina zuwa gurin su shi yaran nan baban su suna kishi ubansa ka san yaro yana kishi ubansa duk yaro mai dangane yana kishi ubansa shikenan suna kishi don mene shi suka ce kai baba ta kai auren ashe shi bai yake so ba akwai dan autan su mai shekara goma sha hudu ashe tsoho yana zuwa ringa siyo mata alawa ashe shi amfani da uwa ya amfani da yaro yarinya shi ke na uwan ba ta nan shi ya sa yarinyar nan ta ringa rungumar sai shi yarinyar ta ki shi ci zai ga uwan nata shi ya san kalmar da ya je ga uwan uwan ta zo ta ki yarinyar kamar za ta fito da ranta yarinyar kuma tana ji kunya ta faɗa yarinyar da shekara goma sha hudu me za ta ce shi ta zo ta kwashe ta ga yayin da suka zo suka samu uwan uwan ta ce in suna son zaman lafiya su bi ta da bazawaransa amma za ta iya zuba da su ta rike bazawaran nasa wannan tsoro mai ki daura wurin ai mala ku fitina shi ne na ce ku yi kokari ku samu a sai da shi matan ya ya ta tuta mala abin da muke gudu mun san hanyar zan kore shi a gidan amma abin da muke gudu kar mamar da bi a can da wannan jumla sun ce muna da tsarin zan kore dan banza a yanzu a gidan nan amma mun kore shi ta yaya za mu rabu da shi da ita za ta iya zuwa unguwa sun ce abin ya kai mamata ce mu shi da mu rabu da ita aure yake so ne ya arha yake so ko ike hmm. cewa horo maksuratun fi khiyam kaima ne saboda tashin kiyama ba irin zafi na Najeriya kana kwance dumanci naka sai harbi ka da yan fashi kaimomi ne wa kare ibn abbas horo suwad al hadaq shine suwad al hadaq mun ne hadaq anan me hada me yake kira hada sala me hada kai me hada muna yin fadon sawar hada me me yasa nan wannan to wannan sawadan sa yi eh, baki sai kira hada eh jera yi eh, baki kage shi wani ado ne warwara haka kamar yadda european suke da su in kage wani european irin waɗannan a za a ga yaran suka ga yaran mata suka ga ido su cika ce kyawa wani ido suka ga wani ido daban ka ba dan adam kuma wannan ba to wannan na sifofin su ne rufiyar nan kirki ba na irin yabon yanzu da aka shiga da tarkace suna nan ba san abin da ake ba Ikin cewa okan mujahid maksuratu mahbusatun an tsare su ne kusra tarfuhunna idanuwansu baya kallon wani irin irin kallo ne masu zuwa asibitin gimurtara an je wai an je ziyara amma kuma sa jambaki an ga kallo maza mutane to amma ya ce tarfu hunna shine wa an fusu wannan ala azwaji na ba ta kallon kowace maza su kage ba abin da yake ciwo kana tafi ne mata ka tana kallon maza mutane kaga wannan ba yanda zaka yi ka da ta za doke ka maukaci to amma kuma yanzu mace ne ba ta kallon kowace kai wani tukuncin da Allah zai maku kenan in koyi abin kirki kaga kasiratu la na ghayra azwajihinna su dama aslan ba hajjin su kuwa ba shi kai kai na aka fi so a nan duniya kuma babu soyayyar naku wata uku ko shekara ɗaya ne za a yi soyayya amma ka talauce yanzu sha fara maka maganganu ko an dade an dade an gaji kuma sha zo kuma a kimanta yayan soyayya eh, kuma yayan a kyale ka dan baza gida bamsi kake nema mutu a kyale maka gida ai soyayya nan baya dawama ana ma nan ma na kallo na so ne ko kallo jarabi ba za ta to wani kallo za a dawama ai in ga in kana so abu ne kake kalla su kawai abin da Allah ya kimsa masu rayuwarsu su ne so mazansu ba ku ya burge ka kake kallo ba mata nawa suke kallon maza ba nasu ba ku kuma da kuke fitowa an ba wala da kuke yi ba dai a gama lafiya kuwa kallon da kuke yi ba mutane ba naku ba shi kallon cina da yana da yawa ka kalle ta asala ba matan ka ba matan wani ne la'alla kallon zai sa ka so ta kuma ka sa an zaba na zuciya ita ba su san ka kalle ta ba ka je kana ta sama da azaban ka gida ita ba su san ka so ta ba kuma matan wani ne to wannan bala'in ka daina bai ci maka ba ina ne kuma wannan mota amma ta ne ce ko a tafiya a ƙasar ka tafiya mutum yana gaba ya baƙi a ba zai ta kada kai masu ba in kuma Allah ka ba shi ba tafiya ba saboda wani suna jin nauyi. Wai me yasa k'a kaga sun ce ka? A ba ki ba da malai. A ba ki ba su. To amma shi su wuce ma. in kana in ka kana ka wasa bayan malam sai da abubuwan su kalla kallon su kai ba ruwanka kai ai abubuwan ilimi ne in ka nuna sa nuna masu kallo da sharri ko namiji kana kallo zaka cuce ka kale ba to lana ka kale ta kana san da ita ba ta san ka da kaje kana ta sha ma an zaba gida ko kuwa matan aure ne ba inda za zaka rushe auren ne to kai kallon mai kai ba ba za ka iya biya bukatun kuma ka so kuma ba wani annoba ba ne to an hace yan aljanna na kan wannan yace hadathana muhammad musanna abdulaziz bin ya akwai khaimomi a cikin janna kuma duk wani khaiman mai lu'lu'a khaimomi da lu'lu'i aka kai su ba nan dai a samu ni kara da majiye da jinna a ciki in kana kwance lokacin zafi su fado akan su jije ka ba wannan bane mujawafatan da suna mujawafatan wanda a cikin lu'lu'in nan sa akwai rani a ciki nan ina kelle ardu hasituna mila in kasance khaiman nan zira'i sittin ne meli sittin ne kawai fadinsa fi kulli zawiya minha kowane irin kona zawiyansa minha ahalu akwai mace da take jiran ka khaimun guda kowane zawiya akwai mace a can naka ne ba kishi a can kuma ba kyanda kuma ba zuwa asibiti zawiya jefe eh, ba zawiya na tsarin ba ma ya rauna na wayansu zawiya ma ba sai wani suna nan ba kowa da gidansa ba wani ya san wani na nan su eh, kowa ko jiran kai ke ba wanda ya damu da wani a cikin aljanna ne ya tufu alaihim mu'minun mu'minai suna kewaye kowa da gidansa wa jannatan min fidda za ba kowa janna gida ne gida ai gari ne aljanna gari ne Allah kare kai muna gida a can aljanna ai kasan aljanna ne firdausi shine wurin da manzala yake kaga aljanna a can shine gari ne kasa ne an wawa da kowa da kasansa to in kana roƙo aljanna ka roƙi kasa ne za ku haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasa ne kamar nan duniya kasa guda ce to sha nan ka su goma can manzo Allah yake to kasa a ce firdausi kenan ku kuna ciki amma akwai kasan kamar afirka afirka bakake na na neman jahannan duniya mashi afirka hmm? a kama ka a dake ka a kulle ka a murde ka murde ka zama ya ta kasa afirka kuma ne hmm? ga bakin mulki ga bakin jahilci ga talauci ga talauci ga sauro kuma shi yadda ba da hmm? eh? ba da larabawa suna da bakin mulkin amma su suna take mutanen su abin sai ne larabawa nasu su mulkin nasu tashi hankali ne mutane masu neman abinci a misra suna kuwaiti suna irin kwaban kasan nan shi baraɗe wanda ya zo mai kula da nukiliya na turai ya zo yana neman mulki a misra to shi wanda suke can suka taru za su yi masa mubaya su tura masa yan sannan kuwaiti suka kama ba tafi da su gida ba yana girgi har garin su matan suna kuka gida muna jin baki hannun ba inda za ma mutum mutum ne yake zai taro da an kama shi aka bari matan su ne an sa gida aka sa su girgi sun tafi aikin su babu su ba kudi ba komai an zuba da su a misra kuma shugaban kasa kuma zai kama su kulle su to mu ne larabawa Allah kawai yake cin tosai mu yake cewa في كل زاوية منها أهل ما يرون آخرين يطوف عليهم المؤمنون وجنة من فضة آنيتهما وما فيهما وجنة من كذا آنيتهما وما فيهما wa ma baina qawmin wa baina an yanzuru ila rabbihim illa lida akibur shine girman Allah da za ka gani alawa daidai da gusunsa fi jannati a jannati adn wanda zai dawama jannati da adn na ce adn ma nan baya kushewa yanzu ka gani da baku da gemu ko yin gemu daga baya kuma nan kullu kuke zai lullushe kuma sauran bakurun ku zai su baya tashi shi ka ce wayo in zaka zauna wayo to lahira zaka gurjan jam kaga abin da zai karshe kenan eh Allah ya sa mu dace na ga mu sai nan sau na da baki abin da muka yi na dai da Allah ya ba mu ladan kurakurin da muka yi Allah ya yafe muka iyaye mu kuma Allah ya cikan su Allah ya sa mu dace ka sa mu Allah ya ba mu zaman lafiya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.